Masu sauraro, Assalamu alaikum barkan mu da warhaka. Muhammad Awal Suleiman ne tare da Musulun Muhammad Yusuf ke muku lale marhaban ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Da yawa daga cikin ministocin da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya naɗa sun sha alwashi kala-kala da waɗansu ke cewa kamar suna yi wa 'yan Najeriya alkawarin aljannar duniya ce. Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya dubi wannan rige-rigen da ministocin ke yi na alkawura a ranakunsu na farko a ofis. Mun faro da bitar waɗansu alkawuran da ministocin suka yi, Muslim Gareka. wasu daga cikin ministocin sun fara da shan alwashi tun a ranar farko mafara da alwashin ministan yada labarai da wayar da kan al'umma muhammad idris da ya ce ba zai kuskura ya karya domin kare gwamnati ba shi kuwa attorney janar latif wabemi cewa ya za su tabbatar da doka da oda ta yi aiki a najeriya ba tare da yin karan tsaye ba ministan tsaro muhammad badaru cewa zai hada dukkanin wasu masana da ƙwararru a fannin domin ganin an dakile ƙalubalen tsaron da ke damun najeriya alwashin ministan ilimi tahir mamman cewa zai yi aiki kamar birkila domin ganin an samu ingantaccen ilimi a najeriya ministan kwadago simon lalan cewa ya yi zai tabbatar da an yi tsarin ɗaukar ma'aikata ba tare da wani munamuna ba a ɓangare na ministar al'adu hannatu musawa cewa ta yi za ta tabbatar da an ƙara ɗaukaka martabar najeriya a ƙasashen duniya mrs lola adejon wadda ita ce ministar yawon buɗe ido kuwa ta sha alwashin za ta yi duk mai yiwuwa domin ganin an samu haraji mai tsoka a ɓangaren yawon buɗe ido a Najeriya. Mr. David Umahi, wanda shine ministan ayyuka, ya yi alkawarin ganin an samar da tsare-tsare da aiki cikin ƙwarewa wajen ganin an samar da ingantattun ayyuka a ƙasar nan. Ministar jin kai da rage yaduwar talauci Beta Edu ta sha alwashin ganin an tsame mutum da da talatin shida 'yan Najeriya daga cikin ƙangin talauci. tare kuma da samar da aiki ga mutum miliyan goma ƙarƙashin wannan ma'aikata. A ɓangare na lafiya ministan ma'aikatar Muhammad Ali Fati ya sha alwashin ganin an dakatar da tafiye-tafiye ƙasashen ƙetare domin neman lafiya da kuma inganta fannin. Ministan harkokin cikin gida a Olubunmi mitinji Ojo ya gargaɗi jami'an tsaro da ba sojoji ba da cewa ba zai lamunci wani saku-saku da aiki ba. A fanni na noma ministan wannan ma'aikata a Abubakar Kyari ya ce zai yi duk mai yiwuwa domin ganin an dakile rikicin manoma da makiyaya da ake yawan samu a Najeriya. Ministan ayyuka na musamman Zefania Jisalu, ya sha alwashin ganin ya baiwa 'yan Najeriya mamaki kuma ba zai ba su kunya ba. Ministan Niger Delta kuwa ya tabbatar da cewa za su inganta tsaro a wannan yanki da kuma ganin an haɓaka da kuma ganin an dakile dukkanin wasu ƙalubale da ake fuskanta. Ministan ma'adanai Mr. Dele Alake ya ce za a samu ci gaban da ba a taɓa tsammani ba a wannan fanni. Yayin da ministan birnin tarayya Abuja Mr. Nelson Muke ya sha alwashin rushe duk wani gini da ya saba da tsarin birnin tarayya Abuja, kuma ba zai lamunci dukkanin wani kiwo da makiyaya ke yi a cikin birnin ba. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na Aminiya da dailytrust.com ko ta mu na sada zumunta da muhawara wato a facebook.com slash aminiya trust ko kuma ta twitter.com slash aminiya trust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma Tuning Radio sai kuma ta Trust Radio ta kafar intanet a trustradio.com.ng. To madalla, a farkon shirin kun ji abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf da bitar waɗansu daga cikin alkawuran da sabbin ministocin suka yi a ranakunsu na farko a ofis. Yanzu ga Dr. Kabir Sa'id Sufi, masanin kimiyyar siyasa kuma mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, da sharhi kan irin waɗannan alkawura. To abin da ya kamata dai dama tun lokacin da aka bayyana kowa ma'aikatar da zai yi aiki ya kamata a ce sun wato hidimtu da sanin wato yadda ake gudanar da waɗannan ma'aikatun ya kamata a ce dukkaninsu sun fara tunanin abubuwa da dama ɗaya daga cikinsu sanin menene matsalolin da ma'aikatun suke ciki da kuma ya za a bi a warware matsalolin sannan kuma suwaye da suwaye watakila za su taimaka musu wajen aiwatar da ayyukan domin in ka san matsalar kuma ya kamata sai ka bincike da waye da waye zai taya ka kamata ya a ce awa ashirin da takwas na bayan an faɗi mutum a matsayin inda zai je ya kamata ya shagaltu da ƙoƙarin sanin abin da mutum zai yi inda zai je da kuma a irin wato matsalolin da zai fuskanta ya warware saboda haka alkawari idan an yi watakila za a ce yana zuwa ne bayan mutum ya gane menene matsalar ita wannan ma'aikatar abin da ya kamata kenan a ce To kenan kusa zai iya cewa wannan alkawura da suka yi sun yi azarbabi? A'a ba idan dai har ba ya kasance ba su yi wancan wato binciken ba suka yi alkawarin to za a iya cewa sun yi azarbabi. Amma idan sun yi binciken da ya kamata sun shagaltu da binciken tun daga ran da aka ayyana su a matsayin inda za su je to za mu iya cewa ba azarbabi suka yi ba sun yi abin da yake daidai ne. Lura da yanayin ah, Najeriya da kuma hmm. yadda ake gudanar da ayyuka. Kana eh. ganin minista zai iya kawo wani babban sauyi a ma'aikatar da aka damƙa mishi? Eh gaskiya zai iya idan har ya kasance ya fitar da manufofi kuma ya samu sahalewar shugaba ɗin kuma ya samu haɗin kan ma'aikatan da yake aiki da su a ma'aikatar da ya je. Wasunsu daga cikin ministocin sun yi gargaɗi ma'aikata akan cewa kada su yi musu zagon ƙasa domin su kansu ma'aikata din suna ɗaya daga cikin waɗanda suke taimakawa a kai ga nasara to so daga farkon abin da ya kamata a yi shine a fitar da manufa sannan manufa ta samu sahalewar shugaban ƙasa ko kuma ita majalisar zartarwar ƙasa a sannan da kuma wato jam'iyya ma kanta watakila za a iya cewa ta yadda akan cewa sun zo da wannan manufar to idan aka samu wannan ah, da kuma taimakon su ma'aikatan da suke ma'aikatar da aka tura mutum to lallai ah, zai iya kawo canji to so da haka akwai abubuwan da indi an same su lallai za a iya kawo sauyi Lura da cewa a Najeriya ana ganin kamar da yawa cikin ministocin da aka nada kamar ba su da kwarewa a fannonin da aka ba su. Shin akwai hmm. alaka da tsakanin misali ma'aikatar da aka baiwa mutum da abin da ake gani ya fi kwarewa a kai? Tunda akwai masu eh, cewa ai kawai shugabanci aka ba su ba wai an ce mutum ya shiga ya irin aikin da aka ce ya jagoranci irin ma'aikatar bace. A'a akwai alaƙa, sai dai kuma wasu da ake ganin kamar watakila ba su cancanta ba ba a lura da irin ayyukan da suka yi a baya ba. kamar alal misali ana cewa wasu da suka aka tura ma'aikatar tsaro ba su yi aiki a bangaren tsaro ba to amma wasu suna ganin cewa ba kansu aka fara ba tun daga jamhuriya ta ɗaya za mu iya cewa wanda ya aka ba wa ma'aikatar tsaro wanda ya shekara biyar da kuma wanda ya karasa shekara ɗaya a jamhuriya ta ɗaya dukkaninsu babu wanda ya aikin tsaro haka a jamhuriya ta biyu an samu a jamhuriya ta uku hudu a jamhuriya ta hudu ma kusan an samu ministoci kusan da guda uku da suka yi waɗanda yake ba su da aiki a ma'aikatar tsaro amma watakila yawancinsu sun yi aiki babban aiki ko a matsayin wato shugabannin tsaro na jihar su tunda idan kai gwamna kai ne chief security officer na jihar ka ko kuma an zauna da su a babban matsayi a gwamnatin tarayya a to ala'ayi halin zamu iya cewa akwai buƙatar buƙatar sanin makama lallai yana taimakawa sai dai kuma sanin makamar yana iya zuwa ta fuskoki daban-daban to saboda haka idan shi akwai inda yake ganin ya gajiya to akwai dama da aka bashi ne ya ɗauko masana da za su taimake shi wajen ganin cewa ya kawo sauyi to kaga kamar misali ministoci shugaba ne ya zaɓo su ba al'ummar gari mm. ba da kamar mm. suka zaɓo shi shugaba. Shugaba. E, to su ta waɗanda ɓangarori za a tabbatar cewa sun cika irin waɗannan alƙawura saboda kada ya zama jawabi ne kawai na ranar farko irin na jawabi na murna. To a gaskiya shi wanda ya ba su mukami ɗin shi ne ya kamata a ce ya sa wa kowa wato wani mataki na awo abinda ake cewa KPI Key Performance Indicators da ya kamata ya rika bibiya ya gani a dukanin wanda aka gaya ya gaza wato bai kai wannan ma'aunin da aka sa masa ba to lalle sai a yadda akan cewa ya gaza dukkan wanda aka ba mukami a wanda yake ba zaɓarsa aka yi ba to wanda ya bashi din akwai haƙƙi a kansa ya kasance ya saka masa wato wani ma'auni na auna yadda zai yi aiki din ko kuma yadda za a gane gajiyawarsa abin da ake cewa key performance indicators din kamata ya ci dukkan wanda aka ba akwai target na abin da ake son ya yi akwai kuma ma'aunin auna kwarewarsa da kuma wato yin aikin kansa abin da ake cewa KPI idan an samu wannan to lallai za su kasance accountable amma idan ba a samu ba to shine za su iya dadewa a kai suna yi ba tare da sun kawo sauyi ba kuma ba tare da wani abu ya same su ba. To a lura da cewa kusan duka ministocin nan sun dau alwashi a ranakunsu na farko. Hmm. Ya kamata a ce irin waɗannan alƙawura sun zamo kamar gasa? A bai kamata a ce sun zamo gasa ba, sai dai ya kamata a ce su san cewa suna saka ma'aunin da za a auna a canjin da suka kawo ne. wanda yake za su iya kasu faɗi abin da zai kasance ba su iya ba bai kamata ya zama gasa ba kamata ya yi a ce kamar yadda na faɗa a baya a ce an yi nazari ma sannan ake yin alkawarin domin kada a zo a alkawarin abin da yake ba za a iya ba ko kuma ka zo ka sa kanka a wani sikelin da za ka samu ka gaza. To ayyukan nan dai da dama 'yan ƙasa ne ake sa ran a yi wa. Ta waɗanne hmm. ɓangarori ne su talakawa za su iya bibiyan waɗannan alkawura? Eto, eh wato dukkanin abin da mutum ya ce zai yi lokaci ne kawai zai nuna cewa ko ya yi ko bai yi ba. to so da haka kamar shi yasa kamar yadda na faɗa in kai alkawari to ka ɗora wa kanka wani nauyin da ba wuya za a duba a ga bayan wani lokaci wace nasara ka cimma. idan ka ce zan yi abu kaza sai a duba a ga amma wani kashi nawa cikin ɗari na alkawarin ka cika. wanda wannan ne kuma a duba a ga saura kwanaki ko watanni nawa ya rage maka. a yawanci da dama mutane idan aka ba su ofis wasu ma suna sa wa kansu kalanda da take nuna musu kwanakin da suka yi da kuma wanda suka rage musu domin ya kasance ta zafarar da su a to da haka wannan alkawarin ai yana ɗaya daga cikin abin da zai sa talakawa su kula da wato performance na shi wanda aka ba ofis uh, kuma hmm. sannan suna iya kwatanta shi da wanda suka yi a baya uh, ya fi su ko kuwa sun fi shi to anan duk waɗannan abubuwa ne da yawa so da kuma me ake zaton za ka kawo game da alkawarin da ita kanta gwamnatin da kake cikin ta taiwa al'umma to da kai kuma ta taba wani nauyin me kai na tabbatar da cewa an aiwatar da alkawarin da aka yi. A ƙarshe, Dakta zan so kaɗan yi mana takaitaccen bayani. Wasu na ganin kamar aka bai wa kamar ƙaramin minista kamar an takaita aikinsa ne. ina ganin kamar abin da ya sa ake yin babba da karamin minista din shine duba da dimbin nauye-nauyen da suke kan su wannan ma'aikacin kuma a wasu ma'aikacin in an je za a tarar da akwai tsari na wasu schedules of duty ko kuma wasu ayyukan da dama can a tsarin ita wannan ma'aikatar ayyuka ne da shi babban minista yake barwa karamin minista ya aiwatar bana jin wato kawai ko kamar yadda ake faɗa a ce a mataimakan gwamnoni a ce musu ko spare taya ko wani abu bana jin shi karan minista a irin wannan yanayi yana zama kamar spare tire din sai dai idan har ba a bashi damar ya aiwatar da aikin da yawanci da a baya yake a al'adance ana ba wasu waɗannan ministoci din ba hmm. wasu ma suna ganin kamar fassarar ce ta hausa take wato danne karfin su din in ka ce karamin minista to wato don an rasa abin da za a fassara minista of state din da shi ne yasa ake ce masa karamin minista amma dai wasu suna ganin cewa a lallai eh, akwai tsari sosai da yake a wasu ma'aikatun na ayyukan da yake an bar ma shi wato minista of state din. Masu sauraro da wannan bayani na Dr. Kabir Sa'idu Sufi shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Muhammad Awal Suleiman ne ke sallama da ku daga nan Daily Trust. A madadin abokin aiki na Muslim Muhammad Yusuf nake cewa ku huta lafiya.